يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah ciki ikon sai muna ranar hudu ga watan Rajab watan Sha'ban Sha'ban shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 11 ga watan biyar shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama muna babi na takwas Babu istiqama babin da ke ɗauke da ayoyi da hadisai da ke bayani akan tabbatuwar imani da ɗorewa a kansa da kuma kafuwa da dimanta biyayyar Allah subhanahu wa ta'ala satin da ya gabata mun karanta ayoyin da malam imamin nawawi ya buɗi wannan babi da su yanzu kuma za mu shiga hadisi na farko daga cikin hadisan da ke babu wa an abi amr an karɓo daga baban amr wakila abi amrata ko kuma aka ce baban amra sufiyan ibn abdullah sufiyan dan abdullah radiyallahu anhu allah ya yarda da shi qala yace ƙultu ya Na nace ya Allah qulli fil islami ƙaula faɗa min wata magana a musulunci la as'alu anhu ahadan ghairak wacce ba zan ƙara tambayar waninka ba game da ita Sufiyan ya ce, sai manzo sallallahu alaihi wasallama ce ƙul amantu billah ce na bada gaskiya da Allah Tun mastaƙin sannan ka daidaita akan haka thumma istaqim sannan ka daidaita akan bin Allah rawahu imam muslim ya rawaici wannan hadisi sahabin wannan hadisi shine sufyan dan abdullah abdullahi dan rabi'a rabi'a dan harith ma'ana sufyan dan abdullah dan rabi'a dan harith alkunyarsa imamun nawawi yace akwai maganganu guda biyu wasu sun ce abu amur ake cewa da shi wasu kuma sun ce abu amurata dan ƙabilar banu taƙif ne cikin jama'ar da ke garin wato ainihin ta'if larabawan ta'if ba ta'ife ne shi dan ƙabilar banu taƙif ya musulunta tare da ayari daga cikin ayari ayarin da suka zo zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin irin mutanen Ta'if domin musulunta saboda haka irin wannan ayarin da akan zo a musulunta gurin manzo ya shigo cikin ayari aka musulunta tare da shi Allah ya masa tsawon kwana har zuwa lokacin da Umar Faruk halifa na manzo na biyu ya jagoranci wato daular musulunci har ya gamsu ya nutsu da ya sanya wannan sahabi sufiyan dan abdullah a matsayin wato ainihin kamar wani gwamna nasa ko hakimi daga cikin hakimai masu wasu taya shi tafiyar da daular musulunci da kuma wato tafiyar da al'amuran musulmi inda ya sa shi a matsayin mai karɓo masa zakka zakka da ake karɓa a garin fa'i wannan sahabi ko bai samu kansa ya riƙe ragamar jagoranci da wato tafiyar da wani al'amari na addini a matsayin shugaba ba kasancewarsa ya abokanci manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mai imani da shi har ya bar duniya ya ishe shi daraja Allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa qultu ya rasulullahi qulli fil islami qawla nace ya manzon Allah faɗa min wata magana a cikin musulunci la as'alu anhu ahadan ghayrak wacce ba zan ƙara tambayar waninka game da ita abin nufi da yake cewa faɗa min yana nufin sanar da ni ilmantar da ni ka ƙare ni da ilimi na wata magana mai gamewa mai ƙunsa al'amuran addinin musulunci ƙunsa wacce take wato ainihin mai faɗi ta yadda in na samu wannan bayanin daga gare ka daga wajenka ba ni da buƙatar sake ɗaukan wannan tambaya in kuma miƙa wa waninka da bai kai ka ba domin kai ne ka zo da saƙon addinin musulunci ka san shi fiye da kowa to in na sami bayani gamamme daga gare ka tafi kuma duk wani bayani zan samu sai dai i zama mai bi ba mai faɗaɗa abin da ban sani ba daga gare ka so da haka ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan magana ko ya tambayi manzo ta wannan salo don manzo ya ba shi abin da yake gamamme gamsashe da zai ɗayu a kansa saboda haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya amsa masa amsar da wato ainihin iki bukaci ya bashi to a daidai wannan gaba da ya ce ya ce da manzo sallallahu alaihi sallama ya faɗa masa wata magana yana ƙarar mu hadisin yana ƙarar mu da cewar sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya yarda da su bayi ne waɗanda suke damuwa da addinin musulunci fiye da dukkan wani abin da ba shi ba sun damu da addinin musulunci fiye da dukkan wani abin da ba musulunci ba don haka babban abin da ya dame shi a faɗa masa wata magana da ta shafi addinin musulunci da ba zai ƙara tambayar wani ita ba tare da cewa sanin kowa ne bawa ko ka ce mutum duk inda yake za ka tarar yana da bukatu da suka shafi gangar jiki ko abin da rayuwa ta yau da kullum take bukata me za a ci mai za a sha mai za a sa na sutura a ina za a zauna waɗannan abubuwa suna damun ɗan adam kuma suna zama wani abu da yake ba su mahimmanci a rayuwa banda wannan sai kuma ya za a yi in samu wani horo da bayani da zai saita tunanina kyautata kwakwalwata da zuciyata yadda zan tafi da rayuwata da kyau da tsafta da tsari waɗannan abubuwan guda biyu a rayuwar ɗan adam duk fafutukar da yake na waɗannan ya za a ce ka samu wato horo da ilimi da basira da wayewa da za ka zama fitila da haske ga sauranka wasu jama'a da kake zaune tare da su da bayi da zama ya haɗa ka da su sannan kuma ya za ka samu abin da za ka ci ka sha ka yi sutura ka samu makwanci don gangar jikinka rayuwarka ta ɗore ta zarce ta tafi ta salon da wato kowa zai gani ya sha'awa to bayi za ka tarar da su wani lokuta wani hankalinsa yana kan ɓangaren abincin zuciya da tunani da kwakwalwa ya ba shi mahimmanci da kyau har an wayi gari ma ɓangaren jiki da me za a ci me za a sha me za a sa yana da rauni a ai mun karanta da ku hadisin yan uwa biyan da ɗaya damu da zuwa je koyi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ɗaya kuma yake fita neman abin da za a ci har dan uwan yazo yake cewa manzo fa shi dan uwan nan nasa fa bai tafiya harka ta nema kullum yana na nake da manzo sallallahu alaihi wasallam manzo yake cewa da shi ka sani mai yiwuwa ma ta dalilinsa Allah yake azurta ka da abin da kake samuwa a kasuwa ko mun yi wannan da ku to ma'ana dai ana gaya mana duk dai dan adam fafutukarsa me zai ci me zai sha me zai sa a ina zai kwanta bangaren gangar jiki ko ku a'a me zai koya me zai iya don ya zama yana haskakawa tunaninsa da zuciyarsa da kuma ta wasu ma to shine anan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabinsa abu am ko abu amra sufyan dan abdullah yana daga cikin waɗanda suka damu da su samu bayani da zai saita tunaninsu ya kyautata fahimtarsu su samu wato ainihin alaƙa mai kyau da mahalicci Allah subhanahu ta'ala, su rayu suna masu sanin abin da za su haska wa kansu kuma su haska waninsu don haka farkon abin da ya nema isa ne gurin manzo sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi wani bayani akan addinin musuluncin da Allah ya aiko shi da shi da ba zai buƙaci sake tambayar wani a kansa ba kaga ya zaɓi ififita ɓangaren samun haske na zuciya da samun abin da tunani zai ginu da shi a samu hasken a kuma haskaka wasu to wannan tambaya da ita na nuna yadda ya damu da addini kuma haka ɗabi'ar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam take kuma haka ake so mu ma mu yi koyi da su mu fifita al'amarin addini fiye da al'amarin rayuwar yau da kullum mai zan ci mai zan sha mai zan daura ba a ce kai watsi da wannan bangaren ba amma kuma kada ka mai da shi shine gaba wancan kuma ka mai da shi shine dan rakiyarsa a'a abin da ya shafi sanin addini da shi dan wannan addinin aka halicce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu sai shi ma ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kuma shi ubangiji subhanahu wata'ala in ka damu da bangaren addininsa ka damu da abin da ya ce ka damu da shi to abin da zai zama maka matsala na rayuwa sai ya ɗauke maka matsalarsa wancan da ya damu da ije ya koyi abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake faɗa na addinin Allah sai ubangiji ya saman masa ɗan uwan da zai rika samuwa ina ci daga gare shi haka kai ma yanzu idan ka damu da addinin Allah kake kulawa da dokokinsa kake bin abin da yake sau da kafa to abin da zaka sa a gaba na nema kuma da zaka cika sha da shi sai ka ga bai ta kara ba amma an sa ma albarka a ciki sai abin da ka samu ya gamsar da kai ka ci kamar kowa ka sha kamar kowa ka istira kamar kowa ka samu makwanci mai kyau ka kwanta kuma ka samu abin da kake da shi na ilimin Allah ya ce annabi ya ce da ba kowa yake da shi ba albarkacin wannan abin da ka damu da shi da Allah ya ce a damu da shi da haka Allah yake cewa in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in har muddin za ku taimaki addinin Allah ku tsayu da shi to shi ma zai taimake ku ya tabbatar da digadigan ku ko a abin da ya shafi addini ku yi nasara da duk wanda zai ja da ku ina kan wani addini da ba shi ba bangaren fafatawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ko a ta bangaren abin da za ku ci ku sha na rayuwar yau da kullum Allah zai tsaya muku yi muku maganin su saboda haka wannan sahabi ya damu da al'amarin addini don haka babban abin da ya bukaci annabi masa bayani a kai wanda bai da bukata sai ya koma gurin wani ya sake neman bayanin shine a sanar da shi al'amarin addini sannan malamai suke cewa wannan gaba tana sanar da mu cewa duk sanda wani abu ya taso wa musulmi ko duk sanda musulmi yake da kishirwa ko jahiltar wani abu ya tafi kai tsaye zuwa ga masanin abin tambaye shi fas'alu ahla in kuntum la tunda dai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya aiko dan bayanin addinin musulunci ba wani wanda ya san musulunci cikin bayin Allah kamar sa to bari in tambaye shi wannan abin da yake da sani ya goge ya san shi ya fice a kansa don ya sanar da shi su da ka tun za ka yi tambaya ta ilimi tambayi wanda ya san abin da kake so ka tambaya kakka tambayi wanda bai sani ba zai kai ka ya baro an fahimta ko irin wannan ya faru a hadisin da manzo ba mu labari na wanda ya kashe rai 99 yi da na sani iso ya tuba yace a nuna masa malami sai aka rashin sa aka kai shi gurin mai ibada da jahilci ga san abota Allah amma ba a da ilimi yadda za a bauta yace da shi zai yi tuba domin ya kashe rai ɗaya ɗaya har casa'in da tara yace tuba ka kashe wa Allah rayuka ɗari ba ɗaya ka tuba ya karɓi tubanka ja to tunda ba tuba barin ƙara shi ya ƙara shi ɗarinsa da shi ko kaga ya kai kansa ya zama fatawarsa ta rashin ilimi ta halakar da shi kuma da an bi shi a wannan fatawar shi ma da ya ba fatawar da ya halaka haka jahilci yake sai ji bai gamsu ba yace shi da nuna masa malami aka dace ku aka nuna masa malami yace waye sai shiga tsakanin Allah da bawansa ai kofar tuba ta Allah a buɗe take a duk sanda ba wa iso ya tuba daga abin da yake wa Allah na ba daidai ba Allah zai karɓi tubansa yace to amma zan baka shawara da nasiha ta ilimi inda kake rayuwa guri ne da in zaka ci gaba da rayuwa a nan da yiwuwar maka koma ruwa annan da kake ka sake ci da ita saboda yana da mabannata gurin guri ne mara kyau koma gari kaza akwai mutanen kirki ka je can ka da su ka ba Allah sai tubanka ya kyau ka ga Allah ta dore ya gamsu da wannan bayan da aka yi masa da yake tuba ne na tsakanin da Allah ya kama hanya ya tafi akan hanya kuma Allah ya karɓi ransa har ma ake zo ake kikika ka tsakanin mala'iku na rahama da na azaba waye zai ɗauke shi raban suwaye ƙarshe dai Allah ya datar da shi da karɓar tubansa mala'ikun rahama suka janye shi to wannan yana nuna cewar duk sanda wani abu ya shige maka duhu a addini ko duk sanda kake da jahiltar wani abu na ilimi to ka tabbatar tambaya ka kayi ta a gurin wanda ya san abin da zaka tambaya in ka kuskura ka tambayi wanda bai sani ba dan a taban abin to zai taba da kai kai kai baro kamar yadda ya kai kansa ya baro Allah ya kiyaye qala manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qul amantu billahi thumma istaqim ka ce na ba da gaskiya da Allah sannan ka daidaita a daidai wannan gaba malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da manzo ice da wannan bawan Allah Sufyan dan Abdullah ka ce na ba da gaskiya da Allah kalma ce da ta kunshi ba da gaskiya da samuwar Allah kamar manzo na cewa da shi ka ce na yadda da akwai Allah saman mene ba na musu ba na ja akan samuwarsu ka tabbata akan wannan sannan na ba da gaskiya da ubangijin sana ina da wasu ayyuka da ba mai iya yin su sai shi kashewa rayawa saukar da ruwan sama tafiye da al'amuran bayi hore musu iskar da za su sha ba su lafiya jarraba su da ciwo da abubuwan da suka kama da haka ayyuka ne da Allah ya kaɗaita da yinsu to a ƙarƙashin ba da gaskiya da samuwarsa da kuma ba da gaskiya da ayyukan da yake duk sun shiga ƙarƙashin ba da gaskiya da Allah sannan yake cewa ba da gaskiya ma da kyawawan mafi kyawawan sunayensa da siffofinsa sun shiga ƙarƙashin wannan bayani cewar ku ba da gaskiya da cewar Allah yana da wasu sunaye mafiya kyau ina da siffofi maɗaukaka da babu ya irinsu sannan za ka ba da gaskiya da dukkan wani hukunce-hukunce na Allah da labarai da ya bayar waɗanda suka zo daga gare shi da ma duk wani abu da aka ce gashi daga Allah yake ka gamsu ka yadda za ka ba da gaskiya da shi ka bi wannan kalma da manzo ya faɗe ta iya qul amantu billah ta ƙunshi waɗannan abu duk abin da ya zo daga Allah na hukunce hukunce na dokoki na wato ainihin sufofi na sunaye na abin da ya kama da haka ka gamsu ka yadda za ka ba da gaskiya da shi ne malamai suke cewa a wannan gaba da manzo ya fara ba shi amsa cewar ƙul amantu billah ka ce na ba da gaskiya da Allah akwai dalili akan cewar ashe ita kanta istiqama tunda sai da aka faɗa amintu billah sai aka ce thummas taqim to gabatar da imani akan thummas taqim yana nuna cewar ita kanta istiqama daidaito ba za ta tabbata ta samu ba sai imani ya rigaye ta babu daidaito ga duk mutumin da ya rasa imani imani in ya sami gindin zama a nan ne ake samun daidaito ake cimma istiqama sannan malamai suke cewa wani na tabbatar mana cewar ashe ba da gaskiya da Allah sharaɗi ne na game da abin da ya shafi ingantar sauran ayyukan da bawa zai aikata da kuma yiwuwar a karɓa masa aikin idan ya yi sai imani ya tabbata sannan za a cimma samun haka sai manzo ya ce sun sannan ka daidaita ai sannan ka tabbata a kan addinin Allah kada ka karkace daga kansa kada ka rage kada ka ƙara kada ka yi dama ko ka yi hagu a'a ka tafi dodar zuwa ga kan wannan turba qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani so da haka ka tafi akan hanyar Allah mai kakkiya kada ka sauka kada ka ƙara kada ka rage to shine malamai suke cewa da manzo yace kun mastaqim sannan ka tabbata abinda yake nufi ka tabbata akan yi dan Allah domin ya ce qul amantu billah ka tabbata abinda zaka yi wa Allah na addini zaka yi ne domin sa ka kuma tabbata akan yin biyayya gani manzan Allah mai bayanin yadda ake bautar dan yanzu ka tambaya gaya maka abin da zaka rike ba sai ka sake tambayar wani ba to abin na gaya maka na imani da Allah ka tabbata akai kai mun biyayya akan haka abin na gaya maka na daidaituwa akan addinin Allah kai mun biyayya akai haka ka tabbata akai saboda kenan istiqama sai ka tabbata akan ɗayanta Allah da imani ka tabbata akan ɗayanta manzo sallallahu alaihi wasallam da yi masa biyayya akan abin da zaka yi wa Allah na bauta sannan ka tabbata akan tsaye da sallah ka tabbata akan bayar da zakka ka tabbata akan yin azumi ka tabbata akan yin haji da sauran dukkan dokoki na addinin musulunci shine tun mustaqim take saboda haka qul amantu billahi ta dauki bangaren kudurce kudurce sun mastaƙim ta ɗauki ɓangaren aikace-aikace saboda haka istikama na samun gindin zama da tabbatuwa da samuwar imani da kuma diman tafiyayyar Allah shi ne abinda manzo ke gaya masa a wannan hadisi kul amantu billah sun mastaƙim sannan malamai sai suke cewa shi da iya tambayar haziki ne mai basira ne maimakon ya ta tsitsinka tambaya me ya kaza ya kaza har wani ce kai wannan cika tambaya ko sai ce gaya mun wata magana a musulunci da ba zan ƙara tambayar waninka ita ba dunkulan da ya tambaya ce amma fa mai zurfin gaske ko kai kuma da aka yi wa tambayar in baka tumbatsa da karatu ba to an saro maka aiki don kace za ka yi bayanin musulunci filla-filla ɓangaren imani daki-daki-daki-daki imani da mala'iku imani da manzanni imani da kaza imani da kaza shi da kake gaza ce kai abin ya isa ba zai dike ba ko shi ma sai wato abin da Allah ya keɓe shi da shi da darajar da Allah ya masa ta cewar ina daga cikin abin da aka bashi da ba a ba wa sauran annabawa kamar yadda aka bashi ba yace utitu jawami alkalim an bani kalmomi masu tarin bayan abu kaɗan abu zan faɗa amma faɗinsa ya kai faɗin da ya kai don haka shi da aka yi masa tambayar ya faɗa abin da ba za a ƙara tambayar wani ba sai ya faɗi abubuwa biyu wal amantu billah sun mastaqi kuma sun kunshi musulunci duka ɓangaren imani shi aka fara faɗa bangaren ayyukan da ba imani ba da suke karkashin musulunci su kuma suna cikin su mastatu to kaga saboda haka yana nuna mana shi mai tambayar ya zo da bayani na basira da hangen nesa da takaice tambaya shi ma malamin mai bada amsa ya bada amsa takaitacciya mai gamsarwa kul amantu billah thumma sannan sai malamai suke cewa idan mutum ya tsaya tsaye kalli wannan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da aka masa wannan tambaya ya bada wannan amsa yana komawa da mu cikin uwa alqur'ani fatihatul kitab kisa ma ake ce mata uwa so duk inda ka je ka dawo a qur'ani zaka tar abin da kake ciki a kowace sura ina da alaka da wani abu da ke cikin fatiha ita ta kawo shi a ture a dunkule can kuma za ka je karanta sai ka karanta faɗaɗawa to shi ma a nan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa masa wannan hadisi qul amantu billahi thumma astaqim suka ce qul amantu billahi shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakon ka cikin abin da babu mai iya taimakawa sai to in ka tabbata akan wannan to imani ya samu in dai ka gamsu Allah ne cancanta a bauta kuma shi za ka bauta ma domin shi za ka yi bautar imani ya tabbata <coughs> Don baka yarda da shi ba ba za ka bauta masa baka gamsu zai iya taimaka maka ba za ka nemi taimakonsa baka gamsu ya dace da a taimaka masa a bauta masa ba za ka bauta masa baka gamsu ya dace da a nemi taimakonsa ba za ka nemi taimakonsa to da tabbatar da imani sannan sai kuma ake cewa ihdina siratan mustaqim shine thummas taqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to aya kanta miki ko kuma miki ce a shirya da mu to me hakan take nufi Allah ka tabbatar da mu istiqama da kake so a samu manzon ka yake cewa a tabbata kai to ka tabbatar da mu akan hanya madaidaici mu zarce mu dore mu ci gaba da yin abin da kace a maka na biyayya da kuma bauta sai zaman malamai suke cewa ka ɗauki wannan hadisin zai iya baka ƙarin bayani akan iyaka na abudu wa iyaka na stayi kamar yadda in ka ɗauki shi hadisin iyaka na abudu wa iyaka na tana ƙara maka bayani akan abin da ya ƙunsa su da ka a lokaci guda kana da bayanin aya kuma kana da bayanin hadisi to shi abin abinda wannan hadisi yake so ba mu na sako a tsarin addinin musulunci duk abin da za mu mai da al'amarin addinin Allah ya zama a kan gaba cikin al'amarin kada mu mai da addinin Allah ya zama shine ɗan rakiya koma baya duk abin da za mu yi ƙoƙari kada wani abu wato ainihin karci imaninmu da Allah domin tabbatuwar imani shine zai sa ayyukan da zami saura waɗanda ba imani ba ɓangaren aikace-aikace na gaɓai su samu karɓuwa a gurin mahaliccinmu kuma su tabbata abin a la'akari da su sannan ba haka sai malamai suke cewa to wani hadisi in muka kalle shi na koyar da mu abubuwa kamar haka na farko ina koyar da mu cewar an so bawa musulmi ya yawaita tambaya akan al'amuran addini Dan ya samu wayewa da ilimi da gogewa game da addininsa sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewar maganin jahilci tambaya domin ita ce hanyar da ake bi a cimma samun ilimi kishiyar jahilci idan za ka zauna da jahilci ba za ka yi tambaya ba to ai ba komai ba ne yake zuwa isa ka na ilimi a inda kake galibi ma buƙatar damuwar da kake ciki ta jahilci take sa ka je ka nemi amsar abin da mafita ilimin da zai baka haske akan wannan jahilcin da kake ciki so da ka to maganin jahilci tambaya nan ne zai baka damar zama kana neman ilimi na sanin abin da baka sani ba sai ka waye gari jahilci ya baka ka bashi sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar ashe imani tare suke tafiya da aiki kul amantu billah thumma astaq ba zai baka ce kawai kayan imani da Allah ka ki ka watsi da sallah ka bar azumi ka ki zakka ka ki haji ka ce ai kai musulmi ne a ba haka yake nufi da musulunci ba kuma shi wanda ya zo da sabon musulunci ba haka ya koyar da shi a ya koyar da shi ka faɗa da ka faɗa da aiki kisa Allah da yake cewa innal insana lafi khusr sai ce illal ladina amanu wa amilu saliha kai imani na gari kai aiki na kwarai to sai Allah ya karba abin da kai sannan ba haka malamai suke cewa wannan hadisi na sanar da mu cewa cikar imani da kuma ɗaukakuwar himma da jajircewa da juriya akan naniƙewa biyayyar Allah da bautarsa su ake kira da suna alistiqam su ake cewa daidaito su ake cewa as mustaqim in dai aka samu imani ya cika aka kuma samu aiki ya kyautata kuma an nanike an dage an dimanci to istiqama ta sa to shi sama na ce babu istiqama babin tabbatuwa akan imani cikakke da kuma ayyuka na ƙwarai